Wannan shine rukunin farko na matan da aka gayyato takanasu daga jihohi hudu na kasar Nishar domin kara musu ilimin sarrafa fata zuwa jakar mata alabe ko takalma da dai sauransu. A ci gaba da ƙara wa matan ƙasar azama a faɗi tashin da suke yi na ganin sun ba da gudunmuwar ciyar da jama'a gaba. Shugaban ƙungiyar masu sana'ar hannu Village Artisanal Ibrahim Musa ya yi min ƙarin bayani. Matan da muka ɗauko cikin jihohi suke, na ɗauka maraɗi, zandar difa agares tawa doso tilaberi da nan ya mai kowace jiha kowace gunduma an kai mata mashin uku da kankanan kaya kuma kowace jiha an ma mace goma horo kenan cikin mace nan goma yanzu an ɗauko biyu cikin jiha hudu in allah ya sa an kare masu hannu da shuni wani proje da ake kira imusir ya ɗauki alkawalin sauran jihohin kuma za a ɗauko mata biyu su ma a ƙara musu horo. Magance wata matsalar da ke shafar kayayyakin da aka kera da fata ya sa ƙungiyar Semani shirya wannan taron horo ta yadda mata za su laƙanci aiki da teloli masu aiki da wutar lantarki. In ji mai bada horo Ibrahim mai kasuwa. Dan da mutane na yi sai mutum ya baka aiki ka tai mai dumki daban mai aikaci daban ana samun matsala wajen finisiyon a ture ma in mun tura kamu sai a ce finisiyon ba shi na aiki kenan wane ne kamar shi shi kai mai aikin in ka koya aikin kai ka san ciwon abinka kai ka san warza kai ne in ya lalace gobe in kai na kai ensemble din bai kyau ba kenan kai gobe kana gyara kuma produce ka kara balar ne za shi malama hawa'u mai barma wacce ta fito daga zandar ta nuna farin cikin kasancewarta a jerin waɗanda ke ɗaukar wannan horo a kullum dai sana'a in kai shi ci gaba ne kama kanka kama yara kama wasu ma a ciki kenan dai sana'a babu taɓewa a cikinta kuma wace iri kiran da zan yi kamar aka ba da horon ya kamata a rika biyi baya ana ganin yadda harakokin suke tayya tunda in ba a kulawa babu ci gaba Ayyukan ƙere-ƙeren kayayyakin fata na daga cikin fannonin da ke samar da bakudan kudaden shiga ga ƙasar Nijar ta dalilin 'yan yawon buɗe ido da ke ziyartar ƙasar ko a yayin baje kolin da ake shiryawa a ƙasashen waje. Sai dai wani zubin rashin inganci kan haddasa cikas, saboda haka Ibrahim Musa ya ce za su faɗaɗa irin wannan horo. Saboda matan nan su da kansu su gyara aikinsu a samu a kai shi ƙasar waje, sai bada 'yan Nijar na saye. mai turist suna saye sosai to turist kenan sun rage kenan dole mu da kanmu sai mun saka matan nan sun yi kaya na kwarai in su a doka a sai cikin fuwar kaso baje koli a da mutanen nan saboda a kai musu talaka nan sosai makonni biyu za a shafe ana gwadawa rukunin matan dukkan wasu dubarun aikin fata kamo daga sarrafa tela irin ta zamani zuwa yankan fata hadawa da dimkawa a ci gaba da neman hanyoyin da za su baiwa kayan fatar nishar inganci Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.